kuma wato shi kuma sai baka shawara cewa a cikin wayannan guda hudun gaba daya fasfar da za ta din ka samu riba da ma'abociya addini shawaran da yake baka kenan ta ribar ya hannayenka in ba haka ba hannayenka za su yi ƙura bi ma'ana wannan kiraya ne na wato ka samu riba da ma'abociya addini in ba haka ba za ka wulaƙanta za ka ƙasƙanta shine ma'ana hannayenka za su yi ƙura to kaga a nan wajen manzo sallallahu alaihi ya ba mu zaɓi kan wa'annan guda hudun to kila bai tambaya ya tambaya a nan an ce in auri mabociya addini kenan ko ba ta da kyau ko ba ta da dukiya ko ba ta fito a babban gida ba kawai in duba addini ko mummuna ce misali ko da bana santa sai aka ce a'a ba haka ake nufi ba ana nufin da za a samu mace wannan matan kawai kuɗi gare ta kawai tana da kuɗi ba ta fito a babban gida ba sannan ba ta da kyau ba ta da addini amma tana da kuɗi sosai multi biloniya ce ita to ita kuma wannan ta fito a babban gida ba ta da kuɗi ba ta da kyau ba ta da addini ita kuma wannan kuma kyakkyawa ce ba ta da kuɗi ba ta fito a babban gida ba ta da addini ita kuma wannan mai addini ce ba kuɗi ba ta fito a babban gida ba ta da kyau to sai aka ce kowace daga ciki tana da siffa guda ɗaya kawai sai aka nemi ka zaɓa to wanne za ka zaɓa wani zai ce shi zai zaɓi kyakkyawa nan gaba zai mayar da ita mai addini haka wani zai ce ce shi gara ya zaɓi kyakkyawa sha Allah nan gaba zai mata tarbiyya to sai kaga in ya aure ta kuma sai tarbiyya ya gagara sai ya zama to maimakon ya mata tarbiyya sai ta yi mata tarbiyya ita an gane wani ko kuma ta lalata mashi zuri'a ta lalata mashi ainihin yara gaba ɗaya to saboda haka wato a cikin guda hudun nan in ya zama to siffa guda ɗaya ne kawai to ka zaɓi ma a addini to amma in ya zama to wato ba siffa ɗaya bane in ya zama zaka iya samun mai addini wanda ta tara wa'annan siffofi gaba ɗaya alhamdulillah ka samu mai addini wanda ga ta kyakkyawa ga ta kuma mai dukiya ga shi ta fito a babban gida ga shi kaza ga shi kaza shi kenan sai ka aura amma ya zama to addini shi ne kan gaba an gane wannan ko ko kuma ya zama to mai addini tana da wasu daga cikin siffofin nan to saboda haka nan ba ana nufin wai lalle in mutum zai aura ya auri mummuna mai addini ba a'a abin da ake nufi dai ne kamar bayanin da na yi din saboda haka a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawju idan mutum ya zo muku wanda kun yarda da addininsa da kuma ɗabi'ansa ku ba shi aure kaga nan wajen sai manzo Allah ya faɗi sifofi guda biyu wanda shi ake dubawa kafin a ba mutum aure farko dai ya zamanto an yarda da addininsa na biyu ya zamanto an yarda da ɗabi'ansa to wai shin dama akwai bambanci tsakanin ɗabi'a ne da addini me yasa manzo Allah ya bambanta ɗabi'a da addini a nan wajen yace man tardawna dinahu wa khulquhu zawju idan mutum ya zo muku wanda kun yadda da ainihin addinin sa da dabi'an shi kuma shi aure shi kuma wancan hadisin ya ce mana fasfar da za ta din ta ribar yada bai ce fasfar da za ta din wal khulq ba ko bai ce ku samu riba da ma'abociya addini da ɗabi'a ba shin ya halatta in aure mace mai addini ba ta da ɗabi'a kuma da tambayan da na yi me bambanci tsakanin addini da ɗabi'a akwai bambanci to amsa a nan wajen akwai bambanci ana iya samun mutum mai addini amma bai da ɗabi'a ka gan masha Allah kullum sahun gaba a masallaci ka gan shi masha Allah gashi da gemu gashi misalin ya sa wando nisfu sa gashi nan kullum baya wasa da askar baya wasa da azumi yana yawan azumi yana yawan nasir fili yana yawan karatun qur'ani kaga wannan mutumin zamu kira shi mai addini ko ma sha Allah ga shi yana da aqida mai